kamar yadda ma rahotanni ke cewa wasu 'yan ina da kisa ne da suka datse kan hanyar numan zuwa jalingo a yankin bali suka tare wata babbar mota kuma kafin ka ce kobo sai suka farma waɗanda ke cikin motar wanda aka akasarin su 'yan ranar da ke kan hanyar su ta zuwa taraba kuma bayanai ma na cewa kawa yanzu mutum biyar ne aka kashe ba ga waɗanda aka raunata da yanzu haka ma a kwaso zuwa asibitin garin numan domin musu jinya wata tirela ne ta tashi za ta tafi yamma irin masu tafiya da ko kayan nan sai kayan suka bita suka tare su suka shi tsayawa suka bita har zuwa fashan suka tare su suka fara kashe eh, mutane a ciki eh. shine mutanen fashan suka tashi suka kwaci wasu da kyar aka kakkashe wasu kuma gawa biyar ne mutanen Bali suka kashe. So sarkin Fasham ya aika 'yan sandan Bidoma sun je sun ɗebo gawakin da tirelan yanzu haka suna numan. Kawa yanzu rundunar 'yan sandan jihar adama ta bakin kakakinta sp usman abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin inda mako ta bayyana irin matakin da aka ɗauka. mun samu wannan rahoto na abin bakin cikin da ya faru a wannan hanya da ka faɗa inda gungun matasa suka tsare hanya suka samu matafiya wannan hanyar suka ji musu rauni kamar yadda ka faɗa har ya kai ga an rasa rayukan mutane guda biyar saura kuma sun ji raunuka suna nan asibiti suna karɓar magani a kawo da yanzu dai ababuwa sun koma yadda suka kamata don shi wannan oc na wannan outpost din da shi da mutanen shi sun kokari sun kai dauki a wannan wajen kuma su wayannan da suke wannan mugun aikin kafin iso wannan wajen dai sun kokari dai sun gudu bayan sun da sun wannan barna din to mu abin da muke so eh, mutane da Allah su kara hakuri kar su kai fansa ma'ana kar su sira su je su yi ramuwan gayya a wannan wajen eh, mu a matsayin wani hukuma za mu kokari mu duk abin da ya kamata mu yi domin mu tabbatar da wanda suka wani mummunan aikin nan an kawo su gaban hukumar su fuskanci shari'a kawai yanzu akwai da aka kama eh ba wanda aka kama amma muna nan zamu bincike kuma Allah da mu samu biyan bukata muna neman ya haɗin kan jama'a na kusa da wannan wajajen domin su taimaka muna da bayanai wanda zai kai mu kama wanda suka yi wannan mummunan aikin ba dai wannan ne karon farko ba da akan tare hanyar numan lamarin ma da ya sa masu ababen hawa da kuma yan sufuri ko kawa game da irin kisan gilla da ke faruwa a hanyar kamar yadda wannan dan kungiyar sufuri da ya nemi na sake sunansa ya bayyana shahada ake bi wasu kuma ce ba za su ba kaga bin matsala ne dan kana bi kana tsoro gaskiya dan mutum kaga bai san me zai fara shi ba kaji abin da ba dan uwanka to dole ka ji tsoro wannan abubuwan kan gaskiya mu kan me za hankalin mu a tashe wanda muke zuwa a hanyar nan wallahi hankalin mu a tashe kaga ka zo ka ce mutum ya bi ya ji wani abu ya same shi kai shi in ya haye lafiya kuma ya yi nasara. Kwanaki da ba dai wani ne karon farko da irin wani lambarin ke faruwa ko? Eh kwanaki akwai wata homa bus direba ya kawo daga jalungo shi ma an tare shi ana aka yanka direba aka yi fasu da mutum ya kan ya eh, maɗa anguwar kwata ne. To eh kan irin wannan wani abin da ke faruwa yanzu direbobi sun kaurace wa hanyar koyaya. To ana shahada ana bi amma ba dai rai yana so. Ya mako dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto jami'an tsaro na ci gaba da neman sauran mutane shida da suka bace a wannan harin da aka kai wa matafiyan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.